Shi dai wannan fadakarwa da ma sarakunan gargajiya ke yi yanzu a jihar na mako zuwa ne yayin da ko hukumar zaɓe aine a ƙasar ke ma ƙara wa'adin sabunta katin zaɓe wato voters card domin ko fuskantar zabuka masu zuwa. To sai dai ko duk da ma wannan wa'adi da aka ƙara a jihar Adamawa akwai fa al'ummun da har yanzu ma ba su san annabi ya faku ba wanda ko hakan ne ma ya sa sarakunan gargajiya yunkurowa a yanzu to kowane irin gargadi ne ma sarakunan ke yi wa waɗannan al'ummu alhaji muhammad ino baba faris dan isan adama kuma hakimin jimeta da ke ma zama cibiyar mulkin jihar adamawan ya ce dole sarakuna su tashi tsaye domin faɗakar da irin waɗannan al'ummu dama wannan kira tun mai martaba lamido adama dr muhammad barkin alim sufa ya sa a gaba hakimansa duka ya ce tabbatar da kowa ya fita ya je ya sabunta katin zaɓe wannan mun yi shi kuma ana zuwa ana yi mun yi kuka kan santa eh, din sun yi kaɗan ya kamata a ƙara santa don kowa ya fita je kurun amma santa ɗaya ne za ga akwai wahala ana shan wahala mutum ba zai bar aikin sa je na wani abin ba shi yasa muka ce lamido ya gaya mu inec su ƙara centers na sabunta katin zaɓen ne kuma ina ganin za su yi ƙoƙari su ƙara so da mutane su je su yi don wannan katin shi ne komai naka yi duk abin da za ka yi in ma addini ne in ma menene ne in ma mai wannan katin shi ne madogaranka don haka muna gaya ma jama'a kowa da kowa ya fita tabbatar da ya samu kati da zai je zabi abin da yake so abin da yake gani zai kubutar da shi daga fitina. ba ma dai ga batun sabunta katin zaben wani batu da yanzu ma ke gaban hukumar zaɓe INEC a jihar Adamawa shine batun karin rumfuna da ma akwatunan zaɓe musamman a yankunan da kawai yanzu ma ba su da rumfunan zaben. Honorable Usman Kaura wannan jam'iyyar PDP ne ya kuma bayyana irin matsalar da ake fuskanta dangane da wannan matsa ta rumfuna da ma akwatunan zaben. Mun je mun fitar da irin da ya kamata a ce an sake sa unit a wurin. Mun shi a rubuce kuma da su izinin hukumar zaɓe suka ba mu dama domin mu taimaka musu mu rage musu kamar aikin mu yi musu wuraren da ya kamata a ce duka don saboda wani nisan wurin sai ya sa shi ba zai iya tashi ya je jefa ƙuri'a ba wani kuma akwatin to wani akwatin kuma za ka je ka zauna mutum ya fi dubu biyu ko dubu da wani abu in ka ce akwati ɗaya ne kawai a wannan wurin kaga akwai matsala amma aka raba shi biyu aka sake raba shi kaga mutane za su samu saukin jefa ƙuri'a so wannan abubuwa duka mun riga mun goyi baya saboda mu sawwaƙawa al'ummar mu mutanenmu wajen jefa kuri'a so mun yarda da wannan yawanci duk ɗan siyasa ka ai ya sani bacin wannan to sai dai kwana ta bangaren hukumar zabe INEC ta ce ma za a duba wannan batu yayin da kuma ta ce ana samun nasara a aikin sabunta katin zaɓe a jihar barista kasim gane gaidan ne ba kwamishinan zaɓe a jihar ya bayyana irin nasarar da ake samu kasan akwai dalilai da lahu da yawa zai hana kai ko rashin lafiya ko wani abu ba irin tunda anan ba irin wani su kasashe bane wasu kasashe ko baka lafiya za a je a asibitin kai rajistan kuma in zaben ya zo maka zo kai jefa zaben naka eh. misali wannan ake ke yanzu mm. kamar mutane nawa dubu nawa suka sabunta a jihar adamawa yanzu haka mun rajista rijista kamar mutane dubu da bakwai haka wato shine 107,000 muka yi risari a duk local government gaba daya kuma nan dai in ka tsaya na wani ana kokari ta wannan din sai dai matsalan idan aka je yin rajista din dala a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda kwamfuta yana rejecting. Barista Kasim Ganage dan kenan da ke ma zama kwamishinan zabe a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria.